اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم صل على عاقبتنا في الامور كلها اجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على الرسول الحمد لله بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله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 وشر الأمور مهدثاتها وكل بدعة ضلالة أيها المسلمين السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أيو أكو قوة رمضان هجر رمضان الله صلى الله عليه وسلم تنا كلا دبو ديا تدري أكو دسلاتين ترى تدري هدى دسلاتين ترى wanda ya zo daidai da 19 ga watan 5 2018 gregorian calendar za mu ci gaba da karatu insha Allah kuma da muka saba a ran masallacin juma'a na kofar gidan mai girma sarkin damba jiya biyu ga wata mun ga inda Allah maɗaukakin sarki ya bayanin wa'insu mutane kala biyu kala na farko su ne wanda suke yin infaki wato kenan darriya kala na biyu su ne wanda suke hana infaki din gaba daya sau da musulunci sai hani ga wa'annan yi hani ga wa'annan idan allah maɗaukakin sarki ya ba mutum dukiyar al'umma ko ya ba shi dukiya a hannunsa to wajibinsa ya infakinta gwargwadon yadda al'umma za su amfani ta kamar yadda ya dace sannan yin hakan kuma ba matsala ne gare su ba sannan sai Allah maɗaukaki sarki ya bibi wannan da maganan wato kenan sallah da wani ɓangaren hukunce hukuncen sallah ga waɗanda suka yi imani da Allah maɗaukakin sarki yau za mu shiga sabon magana Allah maɗaukakin sarki na cewa alamtara tara na na utu nasiban minal kitabi yashtaruna dalalata wa yuriduna ta tadillu sabil a nan allah maɗaukakin sarki yana magana ne ga wato kenan ahalar kitabi musamman kuma musamman kuma yahudawa a cikin ahalin kitabi din lokacin da annabi sallallahu alaihi sallama ya bayyana a cikin garin madina sai zama akwai yahudawa a cikin garin madina to wa'annan yahudawan allah maɗaukakin sarki sai ya ce ya ba su nasiban minal kitabi wato wani rabo na wani na littafi shine littafin Allah maɗaukakin sarki da aka saukar a sama to ya fi su ne Allah maɗaukakin sarki ke jan hankalin annabi sallallahu alaihi wasallam a gare su na farko sai amfani da wannan kalma alamtara ka gani kaga anan an yi magana akan ru'ya gani na ido idan Allah madaukakin sarki yana son ya dora mutane akan wani matsala ta aƙida sai yakan fara ba da misali da abu wanda yake na ganin ido saboda ganin ido shine cikakkiyar shaida domin in ce cewa aka yi baka ji ba to ji matsala ce da take a kunne saboda za ka ji labarin mutum idan ka ji labarin mutum ɗayan biyu ne ko dai ka gaskata shi ko kuma ka karyata shi gwargwadon matsayin sabonka ko kuma gwargwadon watakinan yadda labarin ya zo maka ko ka ce eh ka yadda ko ka ce baka yadda ba amma idan ya zama na ru'uya ne gani ne da ido to aka ce wai babu wai la shahida ba la shahida ba da la'in ko la ba da la'in la ba da la'ini idan mutum ya gani ya ga abu da idonsa ba zai ce kuma aina kaza ba tunda yanzu ya gan shi da idonsa kuma shi shine shaidawa da tafi ƙarfi dangane da wato kenan tabbatar da al'amura ka gani da idonka wani lokaci idan abin na zahiri ne Allah madaukakin sarki kan ce ma annabi sallallahu baka gani bane kaza baka gani ba kaza baka ga kaza ba baka ga kaza ba kamar yanzu nan da yake alamtar ilallazi ila na utu nasiban min alkitabi shin baka ganin wa'ansu jama'a na alai kitabi wanda aka ba su wani bangare na littafin Allah maɗaukacin sarki kaga annabi sallallahu alaihi yana madina kuma yahudawan suna madina kuma ya gansu da idansa ya kuma wato kenan ga yadda suke ƙin bin gaskiya suke wasa da littafinsu suke wato kenan kaucewa don haka matsala ce wadda take ta ido wanda ya ganta wani lokaci Allah maɗaukakin sarki yakan ce masa alamtara ɗin ko kuma ara aita misali idan ko da abin na labari ne na ji misali Allah maɗaukakin sarki ya ce masa alamtara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil baka ganin yadda ubangijinka yayi ya aiwatar da mutanen giwa kaga ashabul fili sun zo su sun yi aikin da suka yi a cikin garin makka a shekarar da aka haifi annabi sallallahu alaihi amma ba a haife shi ba don haka bai gansu ba amma qur'ani sai ya ba da ibaran da ru'ya sai ce alam tara baka gani ba ne ai baka gani ba a nan wato kenan yana ba shi labari ne saboda shi ubangiji allah ya gani idan allah ya baka labari wato zai iya baka labari fiye da na wanda ya ga abu don wani lokaci mutum zai iya ganin abu idan su turuɗe shi ko kuma ya ga zahirin abin bai ga baɗininsa ba ko kuma ya ga ta gaban abin bai ga ta bayansa ba ko kuma a lokacin da ake yin wani abin ya zama ya ga wani abu wani abin ya girma lokacin da bai gani ba duk da cewa shi ya gani amma Allah maɗaukakin sarki ya san cikin abu da baɗininsa don haka idan ya ce wa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ara'aita ko ba ka gani ba ne to kamar yana ba shi labari ne wanda yake na tabbas daidai da wanda ya gani ko kuma fiye da wanda ya gani saboda labarin Allah maɗaukakin sarki labari ne wanda yake tabbacece shi yasa yake zuwa da wannan haka ara'aita allazi zai bid-din ka ganin wannan da ya karyata addini ko kuma ara'aita yan ha abdan sallah sallah kaga wannan kuma abu ne wanda yake na gani na ido annabi sallallahu alaihi wasallam ya ga shi mutumin da yake hana sallar ara'aita alladhi yanha abdan idza salla ba ka ganin da yake hana bawa Allah in yazo zai salla ya gansu a cikin maka balobalo daga wazanin sa kusan daidai yake da wanda Allah madaukakin sarki ya gaya masa abin da bai gani ba don Allah ya gani ya kuma zama wato kenan shaida akan wannan da haka shi sa Allah madaukakin sarki nan yake cewa alam tara shin ba ka gani ne ilal na utu nasiba min kitabi wa nan da aka ba su wani nasibi na littafi A nan kamar da muka bayani su yahudawa manzon Allah salasala tabbas ya gansu a cikin Madina a lokacin da yake cikin Madina din to amma sai Allah ya ce utu nasiban min kitabi an ba su wani bangare na littafi A nan, Allah ya ba su wani nau'i na uzuri da yace an ba ce an ba su littafi gaba ɗaya ba sai ce utu nasiban minal kitabi nan uzuri aka ba su saboda abin da yake hannunsu wala Allah ba cikakken littafi ba ne ɗaya nan saboda a gaban mun je suratul maida zai bayani inda yake cewa wa nasu hazzan ma zikiru bihi kaga littafin da aka ba su wani bangare na littafin sun ture shi a gefe sun manta da shi ba ma shi labarinsa a cikin littafin da yake hannunsu zaka ce wani su haddan ma zikiru bihi sun manta wani yanki wani kaso na littafin da aka saukar musu na gargadi da aka shi sa nan sai Allah ba su uzuri sai ce utu nasiban min alkitabi an ba su wani bangare na littafi ne kuma malamai suka ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance bayan sababu wani annabi a da idan Allah maɗaukakin sarki ya tashi aikowa annabi yakan aiko shi zuwa ga al'umma ne ko kuma kabila ne saboda a lokacin wasa'il ittisal ta zama kasira jiddan hanyar sadarwa ta zama kwarai daga sai ta yi kaɗan saboda abinda wannan al'umma suke fama da shi ba dole ne waccan al'umma suna fama da shi ba saboda nisan da yake tsakaninsu cutar da take nan gudun ta matsalar cuta ta jiki ko cuta ta akida ko ta fahimta ba dole ne can kasar zama suna da shi ba don haka in Allah zai aiko annabi sai aiko a iyaka mutanen wannan gurin sai zo da matsalar da maganin matsalar da ta shafe su in za a aiko annabi a wani guri kuma da su kuma irin tasu damuwar sai a aiko shi da maganin irin tasu damuwar to yanzu Allah madaukakin sarki ya ce daga kan annabi sallallahu zai sake aikowa wani annabi ba kuma shi kuma annabi ne wanda yake a zamaninsa wasa'ilul ittisal ya zama ya yi faɗi yanzu abin da ke faruwa a amerika a minti ɗaya za mu gan shi a nan cutar da take a amerika bayan kwana uku ko sati ɗaya za ta iya shigowa nan gurin saboda haka duk matsalar da take china za mu iya kallonta yanzu muna zaune a nan kuma za mu iya influencing da wannan matsala ɗin za ta iya shigo mana in ta aƙida ne ta ado ne ta sutura ne nau'in abinci ne nau'in wato kenan addini ne da ibada duka za mu iya ganin su a yau a wannan gudun. don haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya zama kenan dole ne ya kawo wato kenan maslaha na duka matsalar da za shi shafi duniya a wannan lokacin don haka shi sa Allah maɗaukakin sarki da ya tashi sai ya bashi alkur'ani wanda yake kammalalle amma kaga su alil kitabi anan sai ya ce utu nasiban min alkitabi an ba su wani yanki na littafi amma shi kuma qur'anin sa dole to kenan ya zama kammalalle saboda me shine zai zama ya warware duka matsaloli wanda suke tattare da al'umma a wannan lokacin alam tara ilal ladina utu nasiban min alkitabi to su wayannan da aka ba su wani bangare na littafi din to abin mamakin da ake so a yi ishara a nan gurin shine yashtaruna dalalata sai gashi gashi dama littafinsu ba kamar ba ne da abin da suka sani na littafin sai suna sayan bata shi kuma littafin shi ne shirya shiryar da Allah ya ba su sai suna amfani da shi wajen shirya wajen wato sayan bata ai abin nufi a anan shine ga littafin da Allah madaukakin sarki ya ba su ba za su amfani da gaskiya cikinsa ba sai suna ɓoye ta saboda biyan wata bukatunsu ya za mu fahimci wannan kafin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bayyana mutanen Makka da Madina da sauran Larabawa gaba ɗaya ba su da littafi ta tare da su amma Yahudawa suna da shi da Sara suna da shi sannan su dinnan saboda annabin da zai zo a ƙarshen zamani annabi ne wanda yake na kowa da kowa don haka duk wani littafi da ya gabace shi sai da aka yi mai littafin bayani cewa akwai annabin ƙarshen zamani da zo in zo za ku bi shi sun maja a kun kitabu ko eh, eh, eh, musaddiqul lima ma'akum ko la na bihi wa la surunna ko wa za kaza zallahu mi kaza Allahu mithaqan nabiyina lama atainakum min kitabin yawwa Allah maɗaukakin sarki kowane annabi sai da aka yi alkawari da shi a kan littafin da za a bashi cewa idan annabin ƙarshen zamani ya zo to za su ajiye littafin su za su zo su bi na annabi sallallahu alaihi don haka kenan duk al'umma da take da littafi tana da labarin annabi sallallahu alaihi tana kuma da maganansa cewa zai zo a cikin littafin su to yanzu a dalilin wannan yasa idan rikici haɗa su da larabawa sai su rika cewa ai mu za a turo mana annabi a ƙarshen zamani idan ya zo shi za mu gaggawa mu bi shi ko kuma kun tsaya kuna shirka za mu kashe ku katila adin wata samud za mu muku irin kisan gilla irin wanda aka yi wa adawa da saboda mu murkushe ku gaba ɗaya kullum abin da suke barazana da shi a larabawa kenan har ma sukan yi addu'a wani lokacin abu ya ritse sai su yi tawassuli da shi ce Allah suna bi nabi akir zaman Allah ka taimaka mana da albarkar annabin da zai zo a ƙarshen zamani duk suna yin irin wannan saboda ka kowa ya san da wannan suna wannan barazanar to abin mamaki shine to yanzu idan annabin ya bayyana wa ya kamata ya fara imani da shi su ya kamata su fara imani da shi sai suka ki da suka sai suna ɓoye gaskiya shine Allah ya ce yashtaru dalalata sai suna sayan ɓata da gaskiyar da take tare da su ta kamata su riga larabawa fahimtansa su riga larabawa karɓansa amma su larabawan da suka je yana wa'azi sai suka ce wannan shine annabin da yahudawa suke mana barazana da shi wallahi kar kar su riga mu karɓansa su sai riga suka karɓa su kuma wa'annan sai suka tsaya wato kinan suna abin sai maimakon haka ma sai suka fara amfani da wannan damar tasu wajen bakanta shi suna goge ayan da ta yi magana a kansa a cikin littafinsu da hannunsu za ka Allah ce fawailun lillazina yaktubuna ba bi aidihim sun mai kuluna zami indin indillahi ko shi littafin da aka wasu Allah ya ce taj'alunahu tubduna tubdunaha wa tufuna kafiran kun mai da shi ya zama ordinary paper ku ɓoye wannan ku bayyana wannan ku ɓoye wannan abin da ya bakwa so a sani ku bayyana wanda kuke so a sani kaga littafin ku ya zama ordinary paper ya zama karadis jam'u na kirdas to saboda haka sai ya zama suna amfani da wannan wajen sayan bata da kuma shirye ta su ba da shirye tasu su sayo bata shine anan zargi ne Allah madaukakin sarki wato kenan yake musu kuma daga cikin al'adar duk wanda baya kan gaskiya duk wanda yake kan wani abu na bata ya san gaskiya daga cikin shi ne na farko in ya ga mai gaskiya ransa zai baci na biyu haushinsa ma zai ji na uku zai so da a ce shi wannan ɗin ma ya bar gaskiyar ya dawo gunsa su ci gaba da mata saboda kar ya zama shi shi kadai ai shaidan Allah madaukakin sarki ce zai sa shi a wuta sai ya ce a ba shi dama ya samu rabarsa cikin 'yan adam don kare shiga wuta shi shi kadai to haka shi sa idan ka ga mai shan giya wallahi kullun sha'awa yake ga kowa yana shan giya don kar a zarge shi shi kadai in aka taru duk ana shan giya kuke ba wani matsala haka da ko baka ba in ka samu mutum mazinaci kullun so yake wani ma zama mazinaci wani sari su yawa ta yadda bayan da aka iya da su in ka samu dan daudu so yake wani zama dan daudu wani dan daudu haka idan ka samu mai satan kudin gwamnati so yake kowa ya saci kudin gwamnati dan su yawa ya zama bayan da za a a hukunta su duk wani aiki da ka sani na barna ko bidi'a ce a addinance kaga wani yana yin bid'a to so yake maza maza ya campaign maza maza ya dora mutane akan bid'a nan dan ya zama ba shi shi kadai bane ba shi shi kadai bane haka a shek sharawi yake cewa yana da kyau masu addini su fahimci wannan saboda yanda su suke kokari su bayyana su jawo mutane cikin su to wajibi akan mu mu bayanin addini dan mu jawo mutane su zama mutanen wato gidan kirki to su wa'annan Allah madaukakin sarki ya zarge su saboda sun ga gaskiya a cikin littafin su sun boye ta duk da cewa zarge akan ahlul kitabi ne amma malamai suka ce hukuncinsa yana jan bazarsa har ya zuwa kanmu mu al'umma musulmi daga duk lokacin da Allah ya nuna mana wani abu na gaskiya wajibi ne mu amfani da wannan gaskiya mu dauke ta idan kuma ba haka ba to za mu zama cikin da aka ba su nasiban minar kitabi ya nuna dalalata suna wato kenan sayan bata da gaskiyar da Allah madaukakin sarki wato kenan ya ba su to shine Allah madaukakin sarki ke cewa Allah alatara ila ladina utu nasiban min alkitabi yashtaruna dhalalata wa yuriduna an tadullu sabil so suna son kuma ku bace hanya so suke yi kuma ku bace hanya kai da kake abin kan gaskiya so suke kai ka bar gaskiyar taka yawa in kun lura yanzu misali ka duba Nigerian content Nigerian content yanzu duk wani mutumin da yake ya saci dukiyar ƙasa du hanyar da za a yi a ce wannan gwamnatin ba ta wuce ba zai yi ƙoƙarinsa saboda me kar ya zama wato ya sami shiga shiga cikin matsala da haka zai so a ce kowa ma ya zama corrupted kowa ya zama corrupted kawai ta yadda bayan da aka iya corruption ya karfi ya fi karfin gaskiya Allah ta ke ce wa yuriduna an ta dullu sabil suna son wato kenan kuma ku bace yahudawa so suke duk ku kafirta nasara so suke duk ku kafirta mushrikai so suke ku kafirta yan giya so suke ku zama masu shan giya yan mazinata so suke ku zama masu mazinata duk aiki na shedan so ake kowa ku zo ku zama kuna yi amma Allah madaukakin sarki kuma shi kuma kira yake zuwa ga hanya wadda take madaidaiciya kuma wannan hanya ita kadai ce hanya za ka shi za ki cewa an haza radi mustaqima hanya ta ce wanda take bidaidaita ya ce ku bi ta wala ta tabi subul ita kuma subul tana da yawa hanyoyin bata suna nan da yawa kaca kaca kaca kaca in ka bi masu shan giya bata za ka yi in ka bi mazinata bata za ka yi in ka bi rayi bata za ka yi in ka bi yan daudu bata za ka yi in ka bi yan bata bata in ka bi yan bidiya bata za ka yi in ka bi yan wai duk hanyoyin bata ga sunan kaca kaca amma hanyar shiga aljanna kwaya ɗaya ce tal in dai baka dawo kan abin da alkur'ani yake a kansa ba ta karantarwa wata mai sallallahu alaihi wasallam to kuma ba kan hanya kake ba saboda hanya guda ɗaya ce to wannan shine alkur'ani yake kira mu wato kenan mu a kansa wallahu a'lam wallahu a'lam bi adaikum Allah madaukakin sarki ya san waye abokanan gaban ku Allah ya san abokanan gaban ku abokanan gaban ku sune wanda suke kokari su kauda ku daga barin hanya ai kun lura gaba dama can ta farko ta tsauko asali ne tsakanin annabi adamu da shaidan adam alaihi salatu wassalam Allah ya dora shakan kan hanya madaidaiciya shaidan ya ce shi ba zai bi ba to aka shirce tafiyarsa saboda haka sai ya ce tsakanin annabi adamu da annabi da shaidan kullun gaba ne saboda haka eh, ba'dukum yace eh, ba'dukum li ba'din adun ay minha ba'dukum li ba'din adu ku fita daga cikin aljanna kai adamu kai ma sauka kai ma shaidan sauka daga yau har duniya ta nade sashen ku ya zama abokan gaban sashe ne idan haka ne kenan duk da Allah ya ce wallahu alamu bi adaikum ko Allah shi ya san abokan gaban ku ko din ma mu'mine kun san abokan gaban ku ma'ana Allah ya sanar da ku su saboda duk wanda mutumin da ba zai bi hanya irin ta ku hanya madaidaiciya ba wato kenan yana daga cikin ah, abokan gaban ku ka kaba billahi waliyan amma Allah madaukakin sarki ya isa a ce shine waliyinka shine majibincin lamarinka shine mai kula da kai shine mai baka kariya shine mai baka abin Allah madaukakin sarki ya isa ya zama nan aka ce baka da wakili waliyi sai Allah madaukakin sarki shikenan shi kada ya ishe ka kafa Allahul mu'minina alqital wa kafa billahi nasiran kuma Allah ya isa ya zama mai taimako shi shi kadai kadai ya ishe ka ya zama mai taimaka maka man kane lillahi kane Allahu lahu duk wanda ya kasance na Allah ne Allah zai zama shi ma nasa ne to saboda haka kenan a shekaman wannan wannan ibara guda biyu suna nuna mana cewa mu dogara ga Allah madaukakin sarki Allah madaukakin sarki zai abin wa man yatawakkal ala Allah wa huwa hasbu duk wanda ya dogara ga Allah Allah ya isa masa Allah zai dauke masa dawainiyan komai da komai wanda kuma shine tun ba wuri aƙida ta mutanen kirki sukan dogara ga Allah maɗaukakin sarki ne do abin da ya same su suka koma zuwa ga Allah maɗaukakin sarki kuma Allah ɗin ya kai musu maganin wata kenan damuwoyin su wallahu ta'ala a'lam to maji من الذين هادوا يحرفون ne عن مواضعه ويقولون سمينا وأصينا واسمع غير مسلم وقائنا لي بألسنتهم ودعنا في الدين ba mu da wala wannan qalu samina wa cikin karatu jan din zai iya dauke ce annabi sallallahu alaihi wasallam wa aqwam walakin la'anahum Allah bi kufrihim fala sarki ce min alladhina hadu daga cikin wanda suka yi addini irin na yahudanci alladhina hadu ko yawa da asalin sun samu sunan asalin su mutanen annabi musa alaihi salatu wasalam ne da ya ce musu minkum man hata ila ilallah daga cikin waye zai shirye zuwa ga Allah sai suka ce masa inna na ilaika mu mun shirye zuwa gare ka daga nan sai suka samu suna alladhina hadu yahudawa asalin su daga kalmar shirya ne su suka bata abin sai zama kuma yahudanci to a cikin su din Allah yace minal ladhina hadu daga cikin wayanda suka yi addinin yahudanci akwai wa'isu mutanen da yuharrifuna al-kalima an mawadhihi sukan canja kalma ga barin asalin gurbinta kalma ga barin gurbinta in aka ce manzana rujima sai su cire ɗan jimu sai ya zama manzana ruhima saboda mai wanda ya zina mutumin su ne suna son sa ba sa son su masa hukunci in an ce a cikin littafin aka ce manzana rujima sai suka goge ɗan jimun ɗin sai zaman zana ruhima wanda ya zina a masa rahama ba canja kalma ba ne yawwa yana daga cikin wato kenan canja kalmasu ko kuma wato kenan su goge sifar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin littafinsu ko kuma su yi tawili fassara saɓani yadda ya kamata saboda haka abinda a take karantarwa daban abinda su suke ɗora mutane wato kenan a kansa saboda mutane su bi su ga annabi sallallahu alaihi wasallam balo balo annabi Allah ne amma ba za su yadda ba lokacin da Salman al-Farisi yake karkashin wani Yahudi ya zo Madina saboda neman gaskiya ya rabe a jikin ɗaki ya ji suna faɗan siffofin annabi sallallahu alaihi wasallam kuma suna gogewa Salman al-Farisi saboda haka sai ya raɓe yana ji manya manya malamansu sai da suka gama bai san ɗaya na fitowa ba ɗaya fito zai fita sai ya ganshi kai me kake a nan gurin kuma bawa ne ko ba aka kore shi a gudun ya ce ok to haka ne ya yi ciki nan sai ya je shi wurin annabi sallallahu alaihi wasallam daga ciki ya rike sifofi guda uku na farko shine baya cin sadaka na biyu shine yana karban kyauta na uku akwai hatimin nubuwa a bayansa a kafadarsa da ya ji sai ce gwada sai ya sadaka sai ya kai wa annabi sallallahu alaihi ya kai sadakan da bino ƙwarya guda annabi sallallahu alaihi ya ce an gode an gode Allah saka da alkhairi aka karba sai aka rabar a miskinai ya samu ɗaya sai bari wata ran kuma sake dawa sake kai ce gashi kyauta ne a ah, kyauta ne madalla madalla Allah saka sai annabi sallallahu alaihi ya dauka ya sai ya ci sai ya rabar da sauran yanzu ya samu na biyu sai da aka yi mutuwa a makabarta ya je shi ana kokarin rufewa shi kokari yake leƙa nan ya ga katimin nubuwa bai sa annabi sallallahu alaihi wasallam abin da yake ba ya gama dubansa ya gama dubansa bai gani ba saboda a cikin riga za ka ga shi daga sai ya ce masa zo ina ce da wannan kake so ka gani to gashi sai nuna masa to kaga yanzu ya tabbatar abin daga nan sai kalmar shahada sai kalmar shahada to yanzu wannan abin da wa'annan mutane suke ai yana daga cikin canja kalma kuma daga cikin canja kalmar da suka yi shine akwai lokacin da suka ɗabi gurin guda suka je makka mutanen makka suka kira su suka ce musu za mu tambaye ku tsakani da allah tsakani da allah ko kuna da littafin sama kafin muhammadu mu muke kan addinin gaskiya mu da muke bautan gunki ko kuma muhammadu da yake cewa yanzu ya ba an bashi littafi irin naku sai suka ce tsakani da allah ku ne akan gaskiya muhammadu ne akan bata kaga duk wannan su daɗa dagula da su ne su hana su shiga addinin musulunci to haka shi sa yahudawa a yau za su iya fitar da billions na dala su je su bayar a gurin da musulunci bai je ba kiristanci bai je ba a yada addinin kirista don kar musulunci isa gurin idan kuma musulunci ya yi ƙarfi a gurin za su iya ba da billions na dala su kawo rikici a gurin saboda musuluncin ya ɓaci a gurin a musulmin za a kawo araba ta kawo rikici mai yawa a ɓata gurin sai ya zama ba zai abin nan ba a yi ta kashe-kashe a yi ta yaƙe-yaƙe a ta rushewa gina ne da mai da sauransu a yanka mutane a yi duk wani mai ƙwaƙwalwa mai ilimi ko na boko ko na addini ko kuma wani ke mai hangen nesa mai sanin ya kamata a kan ɗora al'ummansa ko wani mai kuɗi shahararren da yake son taimakawa addininsa duk za su gama da su za su gama da su idan sun tabbatar kai ba za su karɓi dukiyarsu ba ba za su yi kaza ba kullum gaskiya za ka bada kuma za ka ɗora mutane a kai ɗashi sai su je su a harbe ka shi magana ta mutu sai a yi shekara da shekaru kafin a gina wani kamanka ko kuma su kawo confusion su haɗa wannan da wannan da haɗa duk wannan yana daga cikin yuharrifuna al-kalima an mawadi'ihi canja gaskiya ga barin gurbinta to wannan yana daga cikin aikin yahudawa a kusa yanzu ba haka ba menene ne ne sa mutanen Borno za a ji a samu gari guda a ce za a rika baku kai da 'ya'yanka za a rika baka dubu talatin amma da sharadi karka je gonarka kai aiki za a rika baka kudi za a rika baka abinci wannan abu akwai kashin gaskiya a cikinsa garuruwa ga sunan kala-kala a cikin jihar wannan nan sai dai a rika ba su abinci kawai suna ce ba za su yi sana'a ba ba za su je gona ba ba tayan bomb ake dora mana ba it is going to bounce back daga baya sai an gama kashe zuciyar mutanen gaba da sai zuwa dora su kuma akan wani abu daban su kuma yaƙi mu da sai mutanen namu saboda haka ya kamata mutanen mu su yi la'akari akan wayannan abubuwa ne boko haram ya tafi da karfi ana son boko haram sai ta dawo da karfi ai hayan wa'ansu mutane da sunan boko haram aje ai wasu ayyuka saboda me a dagula yanayi a bata gwamnati a ce kaza kaza kaza saboda duk wanda zai yi gyara kar ya zama shine shugaban kasa to saboda haka yana da kyau mu fahimci wannan Allah madaukaki tar ya ga mana yuharifuna alkalima amma wadhihi ko aikin su kenan kullun su rika canja kalima wato kenan ga barin gurbin da ya kamata wai kulu da samina wa asaina kuma ko da an ga musu gaskiyar za su ce mun ji amma ba za mu ba mun ji ba za mu bi ba za a nuna musu ga gaskiyar yadda take eh sun ji ba za su bi ba kullum aikin su kenan banda maganan bin gaskiya ai bahaushe na farko ya riga ya gama da su yace yahudu tuwa babu ko Allah madaukakin sarki ya riga ya nuna mana tsakaninmu da su wala yazaluna yuqatilunakum wannan nassi ne na alkur'ani har abu da kuma haka za a tafi wala ya yazaluna yuqatilunakum kuma bi anwa'il hiyali nau'i na hila kala kala kala kala kala kala in ba ku wani wani a sako wannan in ba ku wani a sako wannan in ba ku a sako wannan a ja samu malami a sako shi da sunan mai tatsi ne ya zo shiga cikin gardawa ya bata a ja samu wani a sako shi da sako cikin masu karatun qur'ani da hadisi wanda su can can ya ce sai alqur'ani kawai wani aƙida ake so a ɓata duk wani mai karatun alƙur'ani don kuma da suna kuke da awato ga mai sunna ga ƙur'ani da hadisi amma a ɓata a zo a kashe mutane a mai da sauransu a dagula kowane kuma man ya kasa gane ina ne ma addinin musulunci ne inda ba dan addinin na gaskiya da tuntun ya riga ya lalace to wannan yana daga cikin wato kenan aikinsu so da haka ba za su ji ba ba sun ji gaskiya wato kenan ba za su abin nan ba wasu ma gairar masma'in kuma za su yi magana su ce to ku saurare ku sauraro irin sauraro da ba na ji ba sauraro wato kenan da ba na ji ba wa ra'ina kuma su rika cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ra'ina ra'ina ra'ina a larabce kalle mu ko saurare mu amma a yahudanci wata kalma ne ta bakar magana ta bakar magana kamar da bashi yake cewa wai eh, in kace da sai a ce a borno nama amma a kano fa tsofan zance kaga lokacin da kake cewa da babbar bare yake fahimta magana nama kake yi ba Kano zai fahimci tun tsohuwar magana ne to idan balarabe ce ra'ina yana nufin kalle ni amma ba yahuda ya ce ra'ina yana nufin wato mutum wani kamar dolowawa saboda sai su rika cewa annabi sallallahu alaihi ra'ina wai dan walakanci saboda mu'mine ma su dauka sai aka yi sabon da baka wani musulmi ma ya ce ra'ina aka ce a ya yi lazina amin la ta kulu ra'ina wa kulu unzurna tun da larabci yana da yalwa a yanzu kar ku ce ra'ina ku rika cewa unzurna kalle mu to unzurna kuma aka gaba su da wani abin a kansa to saboda haka ba su gushe ba suna suka ga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam don su bata shi kuma za su ji magana su ce mun ji ko ba za mu ba za su goge siffansu a cikin littafi za su je su samu mushrikan da suke bauta gunki su ce musu ku ne kuke kan gaskiya ba Muhammadu ba za kuma su zo su samu abin munafukai su ce musu muna tare da ku za kuma su je su kai cappa a mutanen maka mushrikai su ce muna tare da ku za su kuma kulla da alkawari da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam cewa za a zauna a madina lafiya amma idan sun ga jama'an kafirai sun zo su yawmul ahzab za su koma gefe su ce musu muna tare da ku za kuma mu yaƙe shi ta cikin gida duk wannan abin da suke wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kai dan musulmi kana da wannan tarihin to saboda haka Allah madaukakin sarki shi yasa da farko sai ce alam domin wannan mashhad da Allah madaukakin sarki yake bayani a cikin alkur'ani na halin yahudawa kamar ka gani shi da idonka ne yasa ce alam tara ila na utu nasiban min ba baka gani ne ba ai ma'ana ka gani da idonka domin wannan labari da Allah yake baka <coughs> daidai yake da kamar ka gan shi saboda maganar Allah tabbatacciya ce bata da wani abin abin bata da shakka bata ba ba kanta kuma wannan duka suna yin sa layyan bi alsinatihim Allah ya ba su karshe wanda ke mai kaifi da wayo duk abin da za su yi da sunan kai suke taimakawa kai suke amfani yanzu eh, eh, eh, abincin da ake ba mutanen jihar borno ba taimakon su ake ba taimakon su ake mako kashe su za a yi yanzu mutanen da aka dauki makami aka ba su aka ce a kasar ta kafirci na kawai ku yaki ku jihadi ku tabbatar da musulunci aka ba su ai rikita mutuncin suka yi ko ba ka ba amma sai suka yi kamar taimaka musu ake suna cikin jeji za a zo a kawo musu abinci a kawo musu bindigogi a kawo musu je su kashe yan uwansu ci gaba suka yi da suka kashe yan uwansu su ina suke yau suna suke yau an yi abin nan Allah Allah ji kare katilan makatulan ko to gara ma sun sun kashe mutane manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya nuna cewa daga cikin wanda suka fi girman shahada su ne wanda wanda kawari suka kashe shi to saboda haka wannan da harshe mai kyau mai laushi da za su nuna maka taimakon ka za a yi kai za a taimakawa kuma a zahiri za ka ga taimakon ne amma kuma ba taimakon ka ake ba kashe ka ake wata anan fi din kuma kullum aikinsu sukan addini sukan addinin musulunci da zaran malami guda ɗaya na addinin musulunci ya yi wani tuntube wanda kuma tuntube wannan abin da wanda ke sha'un ɗabi'i abin ne na ɗabi'a a matsayinsa na ɗan adam zai iya yi kowane malami zai iya yin tuntube yanzu za a ɗauke shi a yaya tashi a duniya a yi ta ce ku ce a kansa da zarar ko magana ko aiki duniya duk sai ta ɗauka saboda me suka ga addini ai shi alami ne na addini da zarar wani abu na kuskure ya faru a jikin al'ummar musulmi shi za a nuna amma su gudun su da kurakuran kala kala ba za su nuna su ba sai su ɓoye nasu sai su ɓoye nasu sai su ɓoye nasu wannan duka yana daga cikin wato kenan suka ga addinin musulunci kuma abin da fi muni shine cewa wa'yansu daga cikin musulmai ana amfani da su wajen wannan soki duk abin da yake na addinin musulunci saboda wato kenan ba su fahimci yadda aka dana musu wato kenan tarkon ba Allah madaukakin sarki ya sauka amma Allah madaukakin sarki walau annahum qalu samina wa ata'na wallahi da za su ce mun ji mun bi wasma sai a saurare mu annabi sarasa wanzu wasallam wanzurna ka kalle mu su daina cewa ra'ina wallahi la kana khairul lahum da shi yafi musu alkhairi da shi ya fi musu alkhairi domin yadda za a sa mushrikai a wuta ranar lahira haka za a sa yahudawa cikin wuta ba za su ci riba ba kaddara misali a ce sun halakar da musulmi dubu to su ɗin da ya wuta za su shiga ko ko su ɗin da ya wuta za su tun da ba su bi manzan Allah sallallahu alaihi duk wanda bai bi manzan Allah sallallahu alaihi ba wuta zai tafi kowaye shi kaddara duka halakar da duniya na amma kai maka ka shiga wuta me ribar ka meye ribar ka annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce babu babu wanda zai ji labari na a duniyan nan yahudiyan au nasaraniya ko ba yahudi ko ba nasare in dai bai yi imani da ni ba sai Allah dauke sarki ya sashi a wata ranar tashi alkiyama duk wanda ya ji labarin annabi sallallahu alaihi wasallam bai yi imani da shi ba to sauraka duk wannan ƙoƙarin da suke suna ƙoƙarin su samu mutanen za su tsaya su zama a cikin wuta ne in ka bi su ma za ka taya su zama a cikin wuta ne amma su ɗin ma kuma ba za su tsira ba don haka shi sa Allah yake cewa walau annahum qalu sami'na wa atana wasma'a wanzurna ko lakana khairan lahum inda sun ce mun ji mun bi annabi sallallahu alaihi wasallam saurare mu ga damuwar mu ga damuwar mu oke to ga maganin ta ga maganin ta su bi su ajiye girman kai wallahi da shi ya fi musu da shi ya fi musu alkhairi da fi musu alkhairi la kana khairul lahum wa aqwam da shi ne ya fi zama daidai da shi ne zama walakin lahum ko walakin la'anahum Allah amma matsalar shi ne Allah madaukakin sarki ya riga ya tsine musu Allah <coughs> madaukakin sarki ya riga ya tsine musu don haka ba za su iya samun shirya ba ba za su shirya ba don haka fala yu'minuna illa qalilan ba za su yi imani ba face kaɗan daga cikinsu ne kawai za su yi sai dai kaɗan daga cikinsu kalmar Allah ta riga ta hau kansu ko Allah ya ce la'amla ana jahannama yana jannati wa nasu ajma'in saboda kad sabaqa alaihimul qawl Allah madaukakin sarki maganarsa ta riga ta ta hau kansu cewa Allah ya ce sai ya cika wuta da haka kuma suna daga cikin wato kenan karamamin wutan jahannama da haka ba za su taba yin imani ba ba za su taba yin imani Allah madaukakin sarki ya sauwaka Allah ka samu na daga cikin masu yin imani to mu ji Allah Hmm? na faɗi wannan ya ayyuhalladhina na mutul kitaba aminu bima nazzalna musaddiqan lima ma'akum min kabili an najmisa hudu ha, ala adbiriha aw nal'anahum kama la'anna ashaba sabt hmm. wa kana amru llahi maf'ula to wancan kitabi ake ga yahudawa kira biya ake ga annabi sallallahu alaihi wasallama da musulmai akan al'amarin yahudawa saboda musulmi ya zama yana da kyakkyawan basira dangane da mu'amala da ya kamata ya yi sa wato kenan da su duk da haka sai Allah madaukakin take ke cewa ya ayyuhal ladzina utul kitaba ko ya ku wanda aka ba su littafi still Allah ya dawo kansu ya ku wanda aka ba su littafi wannan kitabi ne ga yahudu da nasara directly can ga musulmi aka yi alamtara da annabi ake alamtar ai ayyuhan nabi baka gani bane to yanzu sai Allah ya dawo kansu su ake addressing din su directly Allah madaukakin zaki ya ayyuhan lazina utul kitaba ya ku wa'anda aka ba su littafi aminu bima nazzalna ku yi imani da abin da muka saukar mana ku yi imani ai sun imani da attaura sun yi imani da linjila da sauran littattafansu ko amma tun da yanzu wani littafi ya zo kawai da mai shirina ke ta bi shari'atihi kulla shara'i tun sako da shari'a a nan salasa an soke duk wasu shari'a yanzu tun da an sauka da alkur'ani daidai yake da wani littafi ko babu shi duk wani hukunci na wani littafi yanzu an riga an soke shi dama an riga an yi alkawari wa iza kaza Allahu misaqan na ko lama ataitukum min kitabi eh wa hikmatin ko thumma ja'akum rasulun wasa da gwal la tu'minu nabihi ko ba haka ba saboda ka an riga an duk annabawan ma an riga an gama da su cewa ga alkawari tsakaninsu da Allah duk da littafin da aka baku da hikima da komai da komai in annabi ya zo za ku yi imani da shi ma'ana za ku ajiye naku kenan to yanzu sai Allah madaukakin sarki sake da musu yake ce sai ku wanda aka baku littafi aminu bima nazzalna ku yi imani da abin da muka saukar wannan alkur'ani din ku yadda da shi ku ajiye komai da komai shi wannan littafin da kuke gani din nan ba wa sabon abu ne ba fa musaddiqan lima ma'akum yana gaskata abin da kuke kuka zo da shi din alqur'ani ya ce at-taura gaskiya ne alqur'ani ya ce linjila gaskiya ne alqur'ani ya ce annabi Musa gaskiya ne alqur'ani ya ce annabi Isa gaskiya ne annabawa Allah ne kaga musaddiqan lima ma'akum kuma ya ce duk abin da aka saukar a ciki shi ya saukar da su sai dai abin da ku kuka babbata da hannun kunnen wannan shine wanda ba Allah ya saukar ba wannan kuma na kuli kuma kuma kun san da wannan don haka Allah barkai yake ce musu ku bar komai da komai ku zo ku yi imani da wannan abin da muka saukar dinnan ku yi imani tun da wuri saboda in ba ku yi imani ba akwai abin da zai biyo baya duk mutumin da ya ga gaskiya ya ki binta to akwai abin da zai biyo baya wannan abin da zai biyo baya kuma zai zama mai daɗi ba ba zai zama mai daɗi ba saboda da ku zo ku yi imani da abin da muka saukar da shi mai gaskata abin da ke tare da ku min kabla annad da misa wujuhan tun kafin mu zama mun shafe fuskar ku ya zama nan fuskar gaba ɗaya an shafe ta babu baki babu hanci babu ido babu kunne ta zama kawai kamar tuwon ɗuwa mutum haka flat kawai babu komai ku zo kaga wannan barazana ce Allah maɗaukakin sarki yake haza wa idun min Allah ta'ala barazana ce Allah maɗaukakin sarki yake musu kuma zai iya tabbatar da ita kuma wannan zai iya zama hissan zai iya zama ma'anan hissan shine practical ya zama an shafe ai kafin zuwan annabi sallallahu alaihi wasallam akwai wanda aka musu haka cikin su akwai wanda aka musu haka ko fa da hala adbaraha da haka sai zama fuskar mai da ita baya sai zama nan yadda kaga kiyar mutum haka nan gaban ma zai zama babu kwarmin ido babu hanci babu kunne babu baki babu baki babu komai to kaga mutum ya zama wata kenan shi gara ma makafo da shi to saboda haka ku zo ku yi ai ai da can Allah madaukakin sarki ya yi musu aulan anhu ko kuma mu tsine muku kamar anna ashabas sabti kamar yadda muka tsine ma mutanen asabat mutanen asabat abin da sake kira su mutanen asabat shine Allah madaukakin sarki yace musu su zabi rana sai suka ce sun zabi ranan asabat alhali kuma ranan da ya kamata su zaba ranan juma'a ne sai suka kuskure sai suka zabi asabat kamar yadda aka ce nasara su zaba sai suka zabi ranar lahadi su ma sai suka kuskure ta saboda Allah annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa yahudawa da nasara an ba su zabi sun kuskure ma ranar amma ranar mu Allah madaukakin sarki ya mana muwafaka da ita ce ranar juma'a za ka yake cewa annasu lana taba'an mutane dole su bi mu al lana wa gadan li yahudu wa da li nasara yau juma'a ita ce ranar mu gobe na yahudawa bayan gobe jibi kenan shi kuma wato kenan na nasara saboda haka mu ne a kan gaba a nan duniya mu ne kuma a kan gaba wato kenan gobe kiyama to saboda haka sai suka kusure sai suka zaɓi ranar asabar suka ce shine ranar da za su rika hutunsu sai Allah bada kusa take bar su akan haka tunda zaɓin su ne to sai aka ce musu ranar asabar banda aiki kuma a cikin sun sai aka yi rashin sa akwai waɗansu mutane a bakin wani bakin wani wani wani wani koyi sai Allah ya jarrabe su ranar asabar sai kifi ya zo masu yawa manya-manya a bakin kogi kamar yadda kuka riga kuka sayan kistar sai suka fara yin hila suna ma allah maɗaukakin sarki wayo sai su zo su tare kifayen ranar asabar ɗin su yi gini yadda ba za su iya koma ciki ba ba su taɓa kifin ba sai gobe asabar sai su zo su ɗiba ai sai gobe lahaji sai su zo su ɗiba to saboda haka sai allah maɗaukakin sarki sai ya ce falamma da su ma zikiro bihi aljanna lazina yarhauna an su'i ko wa kaza lazina zalamu bi azabin ba'isi saboda bayan an musu gargadi sun ki shikenan wanda suke wa'azi suke hanawa sai Allah ya tsayar da su da wayanda ba su yi wa'azi ba Allah bai magana su ba masu zalunci kuma Allah ya ce sai Allah ka basu azaba azabar kuma shine aka mai da su kunu kinkunna lahum kunu qiratan khasiina aka zama da su burara wayan sun su aka shafe suka zama alhanzir da sauransu saboda ka zamu iya yi muku haka a yanzu ma zamu iya muku haka a yanzu ma kuma wannan kamar da muka fara zai iya zama hissan zai iya zama ma'anan hissan shine practical a da su burara ma'anan kuma shine aqidarsu ta zama ta biri suna mutane amma tunaninsu kullum na biri don haka kullum tunaninsu barna ne ba za su taɓa tunanin gyara a rayuwa ba ko kuma aqidarsu ta zama ta alade kullum aqidarsu shine kawai su ta ci su ta ci ba su san komai ba mawahalta na dakin duniya ba su bautar komai sai ciki zancen su mata ku ta shirin nuka in kun ta wannan ku sa mai yawa su kwashe maraye su tula musu su shaƙe tumbi su hutun wuni su ba fahimtar komai duniya da su da dabbobi ba rarraba saboda ga yanzu sun zama kamar alhanzir kenan aladi bai san kawai banda ya ci ya sha kawai ko a cikin kwata ne zai shiga ya ci ko mushe rubabbe ne zai ɗiba ya ci su abin da sani kawai babu maganan halal ba maganan haram ba mai kyau ba muna shi dai kawai ya ci duk wanda akidarsa ta zama haka Allah madaukakin sarki ya mai da shi alade ma'anan wanda kuma akidarsa ta zama shegen wayo da barna ya lalata nan ya lalata nan Allah madaukakin sarki ya mai da shi biri ma'anan ba hissan ba to saboda haka Allah madaukakin sarki yake cewa alil kitabi ku ji tsoro to amma wannan kitabin ana da alil kitabi ne fa amma fa hukuncinsa kar ku manta yana jan bazarsa kan wannan al'ummar ai littafi aka ba su suka yi watsi da shi a yau kai kai watsi da abin da ke cikin alkur'ani wannan matsala za ta iya samun ka duk mutumin da za a ce masa ga abin da Allah ya ce a cikin alkur'ani ga abin da za su sa ya faɗa cikin hadisi ya yi watsi da shi ya ɗauka ya ƙi aiki da shi ya kuma sani billahi la ilaha illa zai Allah zai iya zame da shi ko biri ko alade hissan ko ma'ana sai zama shi ma bai san gaskiya ba ba zai iya tantancewa ta ba ban da shi da sha duniya kawai ya sa a gaban gabansa tunaninsa kawai barna da su. Allah madaukakin sarki ya kiyaye mu to saboda haka Allah madaukakin sarki ke jan ku ne ke cewa kar ku muna yi yadda zamu zo muna tsine muku mai da muka tsinewa wato kenan mutanen asabat wa kana lahi maf'ulan kuma tabbas umarnin Allah madaukakin sarki shine abin aiwatarwa in Allah ya ce zai zai in Allah ya ce zai zai saboda haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya tabbata cikin hadisi yana cewa la taqumu sa'a tashin alkiyama ba za ta tsayu ba a cikin wannan al'ummatawa sai an shafe wa insu mutane wanda da suke ce zai la na fi ummati kaskun wa maskun za a yi girgizar ƙasa ta buɗe mutane su shige ciki ta nitse za kuma a shafe wasu mutane su zama birare ko alƙazar a cikin wannan al'ummar duniya ba za ta ƙare ba sai haka ta faru da haka yana nan tafi kuma yana daga cikin alamomin tashin alkiyama saboda haka kai kana ɗan musulmi tsakaninka da alkur'ani kullum sami'na wa Atana, yawwa in ma ba za ka iya ba sai ka ce sami'na wa na rabba na wa ilaikal masir yawwa da maganan musu ban da maganan tawili ban banda maganan kaucewa gaskiya gara ƙararra ka nuna karfinka ya kasa aikatawa amma hakan din haka yake to sai Allah maɗaukacin sarki ya baka karfin saboda abin da ke da cikin ka na to kenan a akida amma in ba haka ba su ɗin ba shafafu da mai bane da gatar da suke da shi ta fita mu don Allah madaukaki suke da kansa yake cewa wa inni faddaltukum alal alamina na fifita ko akan talikai kuma ba a taba yin kabilar da Allah ya fitar da annabawa a cikin su kamar su ba amma yet da suka saba sai zama Allah madaukaki take gashi ya zo yana tsine musu yana shafe su yana abin da sai zama su da rahamar Allah Allah ce fala yu'minuna illa qalila ba za su imani ba har duniya ta dade sai kaɗan daga cikin su Allah madaukakin zai ka samfil saboda rahamarsa suna dan abin nan to saboda haka kai musulmi idan kai ma ka bi hanyar su to abin da ya same su wato kenan zai iya samun ka da haka kullum tunanin ka mutanen kirki fa tashabbahu illan takunu mislahum inna tashabbuha bil kirami kiramu to mu ji Allah rahman إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك الله فقد افترى اثما عظيما ان الله لا يغفر lalle Allah maɗaukakin sarki baya yin gafara me yasa ya fara da inna inna wa anna littaukid ko haka malamin nahawu suka ce ko saboda an nuna maka magana ba ta wasa ba ce, tabbas lalle Allah maɗaukakin sarki baya gafartawa baya ga wani duk da fice ne wallahu ghafurur rahim kana Allahu ghafurur rahim da sauransu ko amma nan sai Allah maɗaukakin sarki sai ya cije bayan ya yi maganar wato kenan yahudawa ya yi musu kuma barazanar in ba su imani ba gafa abin da zai musu to sai fitar da musu abin ɓallo ko ce inna allaha la a yi shirka bihi tabbas lalle Allah maɗaukakin sarki baya gafartawa wato kenan idan aka yi tarayya da shi in aka yi tarayya da shi in aka yi shirka Allah maɗaukakin sarki ba zai gafarta ba wannan kiɗabi da yahudawa ake sannan kuma zai iya faɗa kan mushrikan makka da na madina da duk wani mai bautan gunki kamar yadda zai iya faɗowa kan 'ya'yan musulmi kamar yadda zai iya faɗowa kan 'ya'yan musulmi duk wanda ya shirka Allah ba zai gafarta masa ba ma dama ya mutu akan wannan shirka din nasa Allah madaukakin sarki amma in ya tuba a duniya Allah zai gafarta in ya tuba babu zunubin da zaka tuba a duniya Allah madaukakin sarki bai yafe maka ba inda tsakanin ka kai da shi ne zai yafe amma fa in ka mutu da wannan abin to Allah madaukakin sarki ba zai gafarta ba don sai da ya tabbatar da ce inna Allah lalle tabbas Allah madaukakin sarki baya gafartawa in an yi shirka da shi shirka matsala ce wadda take mai fadin gaske yana da kyau mutum musulmi abinda Allah ya ce lalle ba zai gafarta ba to fa dan musulmi bai kamata ya samu kwanciyar hankali ba sai ya karaci mai shirka da dukkan nau'o'inta malamai suka ce shirka ta kasu kashi uku akwai shirkul akbar akwai shirkul asgar akwai shirkul kafi duka ukun nan za su iya fito maka ta kowane bangare to shirkul akbar babban shirka shine wanda ake tare ta Allah a wajen ibada ko aƙida ko wani abu makamancin wannan to wannan Allah maɗaukakin sarki shi shi wato kenan in ka mutu ba zai gafarta maka a kansa ba kuma shine ake kiransa al-mukhrij min al-milla wanda yake fitar da mutum addini musulunci ko kana sallah kana azumi idan kai shirka ta fitar da kai a cikin wannan addinin in kuma ka mutu akan wannan shirka din ka shiga wata ka shiga wata kenan har abada al-mukhrij min al-milla al-mukhallad fi an-nar mai fitar da mutum addini musulunci mai dawwamar da shi a cikin wuta amma sauran shirkoki guda biyu da shirkul asgar karamar shirka da shirkul khafi boyayyar shirka su waɗannan ana kiransu shirka ce wadda take la tukhrijum min milla ba sa fitar da mutum daga addinin musulunci sannan kuma ba sa dawwamar da mutum a wuta amma Allah ba zai gafata ba sai ya sa mutum a wuta wannan inna Allah la yaghfiru an shirka bihi din nan ya shafi kowace irin shirka sawa'un shirkul asgar ne ko shirkul akbar ne ko shirkul kafi ne duka ya shafi in dai mutum ya mutu da shirka sai ya shiga wuta amma in shirkul kafi ne ko shirkul asgar ne zai iya fita mai yiwuwa zai iya fita amma shirkul akbar ba zai iya fita ba don haka babi ce mai faɗin gaske tana iya shiga ta ko ta ina mutum baya tsammani ba sai lalle ka ka gunki wato kenan ka zo kana abin nan ba ko san zuciyarka akwai inda zaka bi zama maka Allah mani ta ittakaza ilahu hawahu wa adallahu Allahu ala ilmin ko kaga san zuciyarsa ya bi sai Allah ya ce san zuciyar nasa ya zama masa Allah ilahahu hawahu ya ɗauki ittakaza ilahahu hawahu ya ɗauki son zuciyarsa shine Allah a gare shi don haka yanzu ko da yana bauta Allah yana bauta shi zuciyarsa kaga akwai matsala to anan kullum in mun zo nan tunda abu ne mai faɗi ba za a yi dogon bayani a kansa ba shawarar da muke bayarwa kullum anan shine duk abin da ka ji an ce wannan shirka ne sawa'un ka yarda da malamin ko baka yarda da malamin ba sawa'un ka fahimci abu ko baka fahimci abu ba in kai nazari zaka ga abin bai zama farilla sai ka yi shi ba to sa shi yafi zaman lafiya dan tana iya yiwuwa malamin da yake shirka din ne ya fi wanda yake ba shirkan bane nan malamai sukan saba wanda ce a'a ba shirka bane wanda ce a'a shirka ne a'a ba shirka bane wannan abin sai ka kai shi babin da yake cewa aiki na sako ba tilas bane hakuri akan yi a zauna lafiya saboda ka sai ka bar shi ko annabi sallallahu alaihi wasallam yace innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun wa bainahuma umurun mushtabihat tabbas halal a fili yake balo balo kowa santa tabbas haram a fili take balo balo kowa santa amma fa ta tsan tsakani a tsatsakin su fa akwai wasu al'amura suna da rikirkitarwa la alamu kunna kasira minan yawa yawa mutane ba su fahimtar su majority ba za su gane tabbacin halaccin sa ko haramcin sa ba don haka shirka tana iya shiga cikin nan abinda ba za ka iya ganewa ko tabbacin shirka ne ko tabbacin ba shirka ba ne don haka wasu mutane sun fahimce shi matsayin shirka wai su suka ce a'a san ba shirka ba ne to kaga ya zama labsu kenan to kai saboda zaman lafiya ka tsira ranar lahira abin da yafi alkhairi shine wannan abin ka tattara shi ka ajiye shi a gefe ka bar shi ba kai ba shi kada ranka da ha ko ba haka ba yau eh, sai zama baka je kusan sama ba sai ka kai shi matsayin wannan ko kuma ka kai shi matsayin da Allah yake cewa wala ta karbu zina ko kada ku kuskura ku zo kusan zina to kai ma kar ka je kusan sama kawai saboda wannan abin tabbas zaka ga cewa ba dole ne sai ka yi shi ba sai ka hakura da wannan ga abubuwa na alkhairi kala kala in ibada ne ka je ka yi mana shikenan sai ka samu ladanka cikin abin da babu rikici a kansa babu lafsu a kansa to wannan shine kullun shawaran da muke barwa wato kenan a mutane akan irin wannan don ba zai iya yiwa a ce komai sai ka gane shi ba yana iya wani fahimtar ka ba za ta kai ka fahimci cewa akwai shirka ta shiga cikin sa ba yana iya wani malami ya fahimta wani malamin bai fahimta su kansu malaman kowa akwai zurfin yadda Allah madaukakin sarki ya bashi wato kenan fahimta wallahu ta'ala a'lam inna Allah la yaghfiru ay shirka bi wa yaghfiru ma duna zalika <coughs> amma idan zunubin da mutum ya aikata bai kai shirka ba to Allah yana iya gafarta wannan liman ya sha'u ga wanda ya ga dama saboda me yasa yace liman ya sha'u sai a wanda ya ga dama kaga kenan gafarar da ake yin ma ba sai ba kowa bane sai wanda Allah ya ga dama saboda me shi Allah madaukakin sarki ba a tilasta shi yawa amma cikin rahamarsa yakan gafarta yakan gafarta yakan gafarta yakan gafarta babbar dubban asiri a ce mutum ya ji ranar lahira babu shirka cikin abin yana musulmi babu shirka cikin ayyukansa ko mun shekara dubu nawa a wuta sai ya fito kuma wallahi wallahi sai ya shiga aljanna sai dai in akwai shirka a cikinsa Allah karba mu da shirin shirka kada ka ce wai hurma dun zalika liman yasha Allah yana gafata wanda ya ga dama abin da ke kasa da wannan ga wanda ya ga dama anan abinda da malamai suka ce in mutum ya yi laifi a duniyan nan ya daga hannun ya roki Allah take Allah zai gafata masa to amma me yasa ake wannan magana din wannan maganar tana aiki ne akan mutumin da ya mutu bai tuba ba yana aikin sabo amma ba shirka bane har ya mutu kuma bai roƙi Allah gafara ba lalama bai san sako yake ba to a can ɗin ɗin bai roƙi gafaran ba Allah in ya gana sai ce ya yafe masa saboda mai shi gafurur rahim Allah sai ce ya gafarta amma a duniya ka yi kuma kace Allah na tuba Allah ya ansa ai inna Allah ta'ala hayyu Allah yana jin kunyar ka daga hannunka kace Allah na tuba ka sauke bai gafarta maka ba sai dai in baka cika sharuɗa ba sharuɗan tuba kuma tuba tuba ba abu ne annadum alama mata wa ta Allah Allah Allah ya ude la zami ma baki alai min umri wa an yatrukal ma'siyata ko sai dai inda haƙin dan adam ne kuma wa an yatabarraqa min min haqqi sahibi. to saboda idan haka ta faru shikenan annabi sallallahu alaihi wa sallam yake cewa ayyuhan nas tubu ila Allah istaghfiru istaghfirullah summa tubu ilayhi ku nemi gafaran Allah madaukakin sarki sannan ku tuba zuwa gare shi kenan kaga neman gafara daban tuba daban kowanne ba abin layinsa daban annabi sallallahu alaihi ce ku nemi gafaran Allah sannan ku tuba zuwa ga Allah madaukakin yace fa ina tubu fi yawmin akthar min 70 maratin kullun nakan tuba wa Allah sama da so 70 kullun a wani hadisi yace ina tuba wa Allah madaukakin sarki a kowane a kowane rana sau 100 duk wannan mun riga mun san wannan yakan tara sahabbansa yana cewa rabbi firli wa tub alayya innaka anta tawwabur rahim sai daya rabbi fili wa tuba alayhi innaka tawwab su ce biyu sai ya yi ɗari sai ce ka cika daidai kai wani hadisi ma na sallallahu alaihi wasallam zuciya ba ta nutsuwa sai na yi istighfari sai na istighfari saboda istighfarin nan da neman gafaran Allah da neman tubawan Allah shine wato kenan babban taska wanda musulmi kamata ya ribance ta domin zunubai kala-kala ne akwai zunubin da ka san kana yi zunubi ne akwai zunubin da baka san ma zunubi ba ne sannan aikin da aka dora maka in baka yi shi ba shi ma zunubi ne ko kuma ka yi shi ba mai kyau ba da halinci a ciki shi ma zunubi ne ko ka yi shi ba lokacin da ya kamata ba da zai sauransu kuma ba tare da wani uzuri ba to duka irin waɗannan duka zunubai ne saboda haka da wanda ka sani da wanda baka sani ba kullum sai ka tuba wa Allah madaukakin sarki Allah madaukakin sarki kuma a shirye kullum yake ya gafartawa wato kenan sa a nan gidan duniya Allah madaukakin sarki mai yawan gafara ne Allah madaukakin sarki mai yawan gafara ne sannan yawan tuba yakan ja mutum arziki yakan ja mutum zaman lafiya yakan ja masa alkhairai da yawa wata rana wasu mutane suka zo suka samu abdullahi bin abbas suka ce wallahi eh, mun yi shuka fako ya dame mu yace ku je ku yi istighfari yana zanna wani zai ce wallahi yau ya karu na kaza da matata bata aifu bata aifu yace ka je ka yi istighfari yaje wannan yazo da wannan kuma yace ce kaje kai istighfari ashe wani sahabi wani wani tabi yana yana yana lura sai yace a ban sun da yace a wannan yazo da wannan matsalan kace istighfari wannan yazo da wannan matsalan kace istighfari wannan yace a baka jin Allah bada kun tare yace fa qultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghafaran yursilu sama alaikum midararan wa birkun bi amwalin wa banina wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anharan da ka abubuwa da yawa du'a a istighfari kade ka duk wanda yake da damuwa ya tashi cikin dare ya istighfari ya roki Allah maɗaukakin sarki duk wanda ya mal istighfara duk wanda ya lizinci istighfari yana tuba wa Allah maɗaukakin sarki ja'ala Allahu lahu min kulli dhiqin makhraja kowanne kunce shiga sai Allah ya fitar da shi sai Allah maɗaukakin sarki wato kenan ya fitar da shi to saboda haka Allah maɗaukakin sarki yana gafarta ga wanda ya so wa man yushrik billahi duk wanda ya shirka da Allah maɗaukakin sarki wa qad iftara isma adiman hakika ya kirkiri zunubi wanda yake mai girman gaskiya jingina wa Allah maɗaukakin sarki duk wanda ya kaga sai ce man man lil istigrad wa man man huna lil istigrad ko ma waye wa man yushrik billahi ko ma waye ya shirka da Allah saboda haka babu kai malami ne kai dan sarki ne kai mai kuɗi ne kai dan gidan annabi ne kai dan mene da sauransu mai darajarka kowa da haka shi sa zai zaman wa man yushrik billahi ko ma waye yi tarayya da Allah madaukakin sarki fa kad iftara isman adima hakika ya kirkiri zunubi wanda yake mai girman gaskiya jingina wa Allah madaukakin sarki ya ji kirkiri abin da bai dace wa Allah madaukakin sarki ba ya kuma wato kenan jingina masa saboda Allah madaukakin sarki yana da tsananin kishi ka jingina shi da wani abu Allah baya son haka domin Allah ya fi komai ya fi komai ya fi kuma kuma wato kenan kowa yawwa to mu ji Allah rahman lokaci to alhamdulillah za mu dakata nan abinda muka faɗa daidai Allah madaukakin sarki ya gafarta mana abinda muka kuskure Allah madaukakin sarki ya nuna mana da kuskuren ya gafarta mana ya ba mu ikon gyarawa wanda muka faɗa daidai Allah